Ta yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. <laughs> Assalamu alaikum da farko sunana Sa'id wanda ake kira da Young Arab. Mawaƙin menene kai? Mawaƙin Hausa hip hop da kuma nanaye to shine abin da nake yi bangaren waka. To kana nanaye kuma kana hip hop na ga yawanci masu yin eh, hip hop ba sa nanaye. Eh gaskiya ne. To ya aka yi kake haɗa biyu kai? Eh abin da yasa kin gane ina da kamar ce na ga tun farko dai da na fara discovering talent dina mm. wakan siyasa na fara yi da farko wakan siyasa so kin ga wakan siyasa an aka ce wakan siyasa na Hausa zai shafi kaman bangaren na ne daga na hankali a hankali na fara gane cewa zan iya yin hip hop din ma mm-hmm. har na zo na fara yi mutane su kan suka fahimci cewa eh gaskiya ina da basira a wannan bangaren shi ma to kafin ka fara me ja ra'ayinka har ka fara <laughs> to da farko dai gaskiya nan ce ina da sha'awa sha'awa yana abu na farko da ya ji hankali na na fara waka na biyu kuma na fahimci cewa ina da basira kuma zan iya yi ya aka ka fahimci cewa kana da basira <laughs> gaskiya ne to lokacin da na ga ina da sha'awar abin sai har na zo sai in zauna in samu littattafai da waye ina rubutawa so a haka ina rubutawa ina rubutawa sai wata ran na ce kai so kuma ina yawan zama a studio dan a eh, tun a Kaduna can gida akwai wani kaman yayana ne shi mawakin nanaye ne so ina dan bin sa studio ogansu ina zama ina ganin yadda ake waga kawai wata ran na ce ni ma bari in gwada har na yi kuma mutane suke ta mamaki ya kai wane ne kaza kaza kaza to yan arab da wace aka san idan aka ji ta za a ce a ah, wannan yan arab ne eh to gaskiya zan iya cewa hip hop din sha to a rera mana kuma na ga kafin ka rera mana me yasa mawakan hip hop ba kwa iya magana haka sai kuna kuna dan rosaya da hannunku da wannan ba haka bane kawai dai kowa akwai irin ne din shi kin gane mm. so shi ne kawai <laughs> to yanzu kai mana wata waka da za a san da yawan arab ake ok to shikenan Eh, da farko dai assalamu alaikum jama'ar ƙasa na gaida ku yong zi arab ni ne a ɗauke da saƙonku baƙo da sallama lamari na fa babu shakku a gadon new song domin nishaɗinku sai da amno rap bana taku ko da yaushe tunani na in yi what is reasonable wasu ko tunanin su kawai fa mu ta boysin young arab don rap anyhow impossible <laughs> tunda da ga ina baka zaka ta zuwa ne me yasa ka <laughs> rera wannan wannan waka tana ɗaya daga cikin sababbin waƙoƙi na na hip hop da nake so ah. idan na samu lokaci zan yi releasing insha Allah duk da dai ban yi su ba eh ban yi su ba me sakon da ke tattare da wakar eh to wakan sako ne na irin zan kaman mu dinga nuna soyayya da juna sannan mu daina munafunci da juna da sauransu na ga wannan yana ɗaya daga cikin saƙon da waƙan yake don su nan wakan ma saƙo ne. A yanzu haka hip hop e to gaskiya zan iya cewa akwai celebration tana ɗaya daga cikin waƙan da nake so na samu kuɗi zan yi bidiyon ta ma. Mm-hmm. Yanzu da kake baka samun kuɗi ne? <laughs> A ana <laughs> samu mana kin san waƙa zuwa zuwa ne samun kuɗin waƙa. Mm. Eh. Baka samu wacce ta hitin ba ne? Eh to gaskiya zan iya cewa hakan baranci an san ni ba amma dai tabbas dai wannan wakan da na faɗa miki celebration ita ce wakan da na fi a cikin tana ɗaya daga cikin bakan damiya a waka na da Ok, to wannan wakan celebration da eh, eh, chorus ɗin wakan shine Sikuzumi celebration. Everybody let's celebration, celebration, celebration. Bastun Kumashini. young ji arab zan fara boring duka ku yi listing i got celebration ga i'm a celebrity no violent my people we in the city ko ina a yanzu suna ta yi for the moment i went to club tonight ana ta celebration daga shiga na club din suka bana attention na zuba musu plus ina fa babu tension ina cikin rawa sai ga baby na yar Ghana wai ta zo mu Ghana in gaya mata magana tana so ta ci gala because she's from Ghana <laughs> kai wannan aka ta daɗi na ga a ƙarshe kana ta amfani da ji ji ji Eh, mm. <laughs> su wannan shine ake kira da rams a mm. turanci a hausancin kuma kafiya ko eh su shine yasa kai celebration din tana naji kaman ka koda kanka ne a zuwan ka gama fice ko <laughs> a ba ka bane kawai ita wannan waka ce wadda kaman eh gaskiya ne na ɗan faɗi wani abubuwa a game da ni kaina kuma wannan ɗabi'a ne ta yawancin mawaka musamman mawakan hip hop su amma kuma wakan kamar yadda na faɗa miki celebration don ko a bidiyon wakan ma ana ganin za a yadda nake son concept din duk da ba ni bane zan yi directing ah, ah. za a nuna mutane suna farin ciki da sauransu kuma abubuwan da nake faɗa da wakan ya ya shafa ka. me yake ci maka tuwa a ƙwarya a harkar waka a takaice za ki ga cewa kana yin ƙoƙari kuma mutane sun san hakan amma kuma a hakan za ka samu wasu suna kushe ka da cewa kaza kaza baka iya ba kuma a'a ba wai din dan baka iya din bane a'a kawai dan dai su ba sa san ka ko ko a'a ba sa san abin da kake yi su wannan ba daidai bane a yanda ni nake gani yana ɗaya daga cikin abin da ne na biyu kuma shine kaman yanda yanzu kin ga wani zubin zamu iya zuwa kaman shu haka hmm. in fahimta kana performance a stage kamar idan kika duba kamar gurare irin su lagos da su suke ba da muhimmanci a wannan bangaren mm. za ki ga mutum ya ji shuwaka waka yana waka a stage mm. za ki ga wani za ki samu wa kuɗi ma ki ga ana zuba wa mutum ana wa mutum tafi mm. musamman an ji abin da yake yi mai ma'ana ne kin fahimta za a dinga nuna ma appreciation wanda mu kuma a nan mu cika samu wannan ba wannan shine abu na biyu <laughs> kamar irin wannan appreciation din a nuna wannan a ah, ya yi kokari hmm. ko dan tafi ka da dan sauransu wani gurin sai ki ga ba za a maka haka ba me ka in 30 seconds <laughs> ok so gaskiya burina shine ina so in zama mai karatu mai ilimi ma'ana in son samu ne a ce ina so in zama in samu in mallaki koda digiri ne a matakin boko sannan haka a yanzu haka ina da technical college result ne su ina so insha Allah na samu dama zan ci gaba sannan kuma ina so Allah ya ɗaukaka na kan wannan harka ta waga da nake to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce muna baiti ko ya muna amshi ko kuma ya mm. sha kayi ya mm. rera mu na VOA Mm. shin za ka iya yi eh ina tunanin zan iya yi insha Allah dandalin VOA in baka yi ba ka sha kayi zan iya insha Allah insha Allah dandalin BOA radio mai albarka muna muku fatan alkhairi shirye-shiryen ku yana birgewa Allahu ya ɗaukaka ku ya ƙara muku ƙarko domin shirye-shiryen ku suna birge kowa. Lalle ka kwaci kanka da kyar. <laughs> Tuma da labin Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.